on peut citer l'analphabétisme des femmes. Aussi, on compte des femmes, par exemple. Akwai matsalar rashin karatu ga mata. Misali cikin mata goma uku ne kawai ke raɗan abin hannunsu. Kenan mata suna fama da talauci. Sannan mata suna kaskantar da kansu da kansu. Mata ba su yarda da kansu ba. Ba su son su daga murya. Ba su son su fiddo kansu. Akwai kuma son kai daga maza. Maza ba su ƙaunar mata su yi jagoranci. Misali idan kika shiga cikin wata jam'iyyar siyasa ba da son ranki ba. Waɗanda suka kawo ki za su yi ƙoƙarin raba ki da 'yar uwarki. Za su yi ƙoƙarin ganin waccan ba ta ci gaba ba saboda haka ne muke cewa mata mu da kanmu ne muke hana kanmu mu ci gaba akwai kuma al'amura da suka danganci zamantakewa da al'adu akwai mata da yawa cikin wannan ƙasa da ke iya riƙe makamai na jagoranci abin da ake bukata kawai shine a basu haɗin kai sannan ya waje ba a naɗa mace a mukamin da ya dace da ita inci bai samuwa kyauta kwato shi ake yi ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke ƙoƙari wajen kyautata rayuwar ɗiya mata ya waje ba su je har cikin sako da lunguna na ƙasa mata mazauna karkara su ne mafi yawa waɗanda ke cikin birane kalilan ne kenan idan ana buƙatar a canza hali sai an shirya kamfe na waye kai faɗakarwa da horo domin matan karkara saboda su gane manufar tafiyar da aka sa a gaba domin su kama wa 'yan uwansu mata sauyi daga mata ya kamata ya zo ba daga wani ba a yau duk wata ƙungiya mai zaman kanta duk wani proje da zai ɗau niyyar canza kaso na mata a madafun iko ba zai iya ba sai idan mata sun gano cewa su ne suka fi yawa a cikin al'umma amma kuma su ne mafi karanci a madafun iko daga nan idan suna buƙatar a canza za a samu canji minorisées au niveau des instances de décision. Maintenant, quand elles veulent changer, là, ça va changer.